Fatima Sharif Mahmud matashiya da ta hasasa ƙungiyar tallafawa marayu mata da ƙananan yara a makon da ya gabata sun ziyarci Nasarawa Orphanage Home da ke dab da asibitin Nasarawa a kanan Najeriya. Ta ce tun tana ƙarama take da burin taimaka masu ƙananan ƙarfi, wanda hakan ne ma yasa ta fara ba da tallafi tare da haɗin gwiwar 'yan uwa da ke cikin ƙungiyar tasu. Eh, na daɗe ina son ina da sha'awar in ga cewa ina taimakawa mutane tun ba yanzu ba tun ina yarinya haka na riga na taso da wannan kuma na daɗe ina yi kawai dai this is the time da na haɗa ya zama kaman ƙungiya ya zama kaman official abu saboda shine zaka fi samun ƙarfi da courage na samun. damar yi wa mutane abin da ya kamata. Kene yanzu a kungiyar kika kawo wannan tallafi? Eh a kungiyar. Ya sunan kungiyar? Sunanta Initiative for Less Privileged Women and Children. To daga ina kika samu kudaden da kika siyo waɗannan kayayyaki kika bar shin daga aljihunki ne ya fito? Eh daga aljihuna ne da kuma 'yan uwana waɗanda muke cikin kungiyar muka hahaɗa muka yi. wannan shi ne karo na farko ko ka dama kun saba yi a dama mun saba yi amma wannan ne dai na farko da muka fara yin shi officially bayan mun riga mun yi registering organization din me burin ki dangane da irin bada tallafin nan burina ne kawai in ga ina faranta wa yara ƙanana da mata wanda suke cikin problem ka faranta musu kuma ka tallafa musu kuma ka nuna musu cewa kana tare da su kuma ka nuna musu cewa kana jin abin da suke ji kuma dai da yadda za ka yi za ka taimaka musu koyaya ne. Eh, wani kira za ki wa 'yan uwanki matasa musamman mata to ina kira ga duk matasa na 'yan uwana mata maza da yara duk wanda yake gani yana da halin da zai iya taimakawa don wani abin ba wai lalle sai ka yi da kuɗi da yawa ba wani abin kuma dole sai da kuɗi wani kuma duk dai yadda za ka yi ko da ka zo dai ka sa ka sa yaro dariya ne ko ka faranta mishi rai. Hajiya Bilkisu Waziri babbar sakatariya ta ma'aikatan mata da walwalar jama'a ta ce lallai mutane na kokartawa wajen kawo tallafi ga wannan gida inda take cewa gidan marayu da ke asibitin Nasarawa gidan 'yan gata ake ce musu ba gidan marayu ba. Eh, wannan gidan ma ana kiran shi gidan 'yan gata because koyaushe baya rabu da mutane masu kawo irin wannan tallafi muna da gidaje irin wannan akwai wannan akwai gidan yoyon fitsari na kwalli akwai tori home gidan yara marasa yawa da kuma yawa da kuma da kuma remand home na mm. goron dutse to amma gaskiya a cikin wa'ancan duk wannan gidajen ba ma kamar inda aka fi zuwa kamar wannan ba ku da wata matsala gaskiya ba kuma kamar da yadda kika sani ba abin da gwamnati ba ta yi musu idan ki dai ya gane miki mm. muna godiya ga malama fati da kuma irin ta masu masu kawo waɗannan tallafi muna kuma kira ga mutane su dinga kawowa domin yaran nan su ji su ma makowa suke kuma inda hali masu wanda za su iya riƙewa ma yana da kyau su dinga zuwa suna ɗaukan su suna riƙewa tunda shi dai ɗa'ai na kowa ne mutane sukan zo su ɗauki suna zuwa eh ana zuwa a ɗauka um, ana zuwa. Ta ƙara jan hankalin mutane da su fi mai da hankali wajen zuwa ɗaukar nauyin marayu da ke kanan Najeriya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.